بالصادرة يظلمه مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله الله أكبر وجاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر saboda haka matasa kowa ya tabbatar da inda kake wasiya ka tana kusa kun ga duniyar nan ba ta da tabbas ba wurin zama bane ya Allah muna roƙonka in ka tashi karɓar rayuwar mu ka azurta mu da shahada ya Allah muna roƙonka in ka tashi karɓar rayuwar mu mai da ka azurta Sheikh Jafar Mahmud Adam da shahada Allah ka azurta mu da Ginin malam Jafar bai tafi a banza ba kuma nasara ce watakila da malam Jafar an shawarce shi kamin ya mutu ka mutu amma sunna za ta samu nasara da ta samu bayan mutuwarka wallahi ina kyautar da malam Ja'far zai ce ya amin na amince ya ubangi saboda bayan da suwar malam Ja'far suna tsayawa sai da kafafunta ko ba tsaya sai ba ta ƙara kuwa ne ko ta ƙara kafuwa ba banda Allah ba wanda ya san adadin masallatai majalisai makarantu yan bid'an da suka mata take uku suka sallame ta banda Allah ba wanda ya san iyakar a nan gurin zan da aka ta kalmar da zan faɗa ta ƙarshe Sheikh bin Usman muna da sanin me yake faruwa a wannan wuri a saurara a saurara a saurara sheik muna da sanin me yake faruwa a nan wurin masjidu sahaba muna da labarin duk abubuwan da suke faruwa amma muna tabbatar maka duk ahlus sunna ba nan ba Najeriya gaba ɗaya hankali mu yana nan na faɗa muku abin da aka yi shi a baya ya wuce dai da Allah bai sake komowa don wanda zai kulle kulle ga fili ga mai doki duk wanda zai kulle kulle ku shiga shi daga mai zai shiga da kulle kulle mu kuma matakai da yawa daga cikin matakan dukkan ahli sunna da ya taru a wannan wuri in kun koma gida don Allah yau da daddare kamin ku kwanta ku yi barci ka tashi kai nafila ko da raka'a aji, ku daga hannu ku roƙa mana ya Allah duk masu son su kawo sunna ku tunguila ko anan sahaba ko a wani wuri cikin Kano ko a wani wuri a cikin ƙasar mu nan ya Allah kana ganin su ka san su Allah ka mana magani muna so kowa da daddare kanu ne bacci ya mana nafila raka'a matasa za a yi mana kun yi wa Allah alƙawari kowa zai tashi wannan addu'a duk wanda ya yi wa Allah alƙawari ya daga hannu da sama ya Allah Allahu akbar kai ka kai daga hannu Allah ya sa mala'iku su dauki sansu da sunanka a cikin ganka ta kana bacci baka tashi za ku tashi ku yi kunna wannan addu'a ko wannan da dare ya tashi ya nafila raka'a biyu duk wannan tsakanin sa da Allah yayi wa Allah alƙawari sai ya tashi yayi nafila raka'a biyu ya roki Allah Allah duk masu son kawowa kunna kafar a angulu ko tariya Allah kai kana da hanyoyi sama da biliyan na maganin su ka dauko dai shi kike maganin su suna ta samu cewa duk wanda yayi wa Allah alƙawari sai wannan addu'a da daga hannun sai Allahu akbar kai ku sai Allahu akbar فمن نكث فإنما ينكث فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى ومن أوفى بما عهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا الله آتيناهم من لدنا أجرا عظيما وهديناهم صراطا مستقيما ختامه وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله Allahu Akbar. ta gabatar da nasihohi da wa'azoji daban-daban cikin wannan haɗuwa samu mai albarka shine Shaf Kabiru Gombe tare da shi akwai Alaramma Musa Yaqub za su ci gaba da nasiha alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka Alaramma Musa Yaqub in ya shirya kenan sai zo ya taba alqur'ani kahin wa shi kuma rori liman liman liman zai dauka ko gaskiya akwai waya ayat Thank you. ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شئنا لبعثنا في كل طريق ولو شئنا لنذهبن بالذي أوهينا إليك لنذهبن بالذي أوهينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن واتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبي أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوءا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لنها وخلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو تركنت السماء ولم نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفي بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان لعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه وناشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأويهم جهنم كلما خبت بدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أيها كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدخدخت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاسئة البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاهل العلماء واثقة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من عاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kame mu fara karatu ya agaji da ake tsaye a cikin fili a samu wuri a zauna yan agaji da suke tsaye a cikin fili a samu wuri a zauna masu kai komo da zirga-zirga a samu wuri a natsu saboda idan ana karanta littafin Allah ba a son ka yi motsin da zai ɗauke wa yan uwa hankali Allah ya saka musu da alkhairi bisa aikin nan da suke wa addini ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na Maraɗi. a kuma wannan jamhuriya ta Nijar ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci labari ya same ni ta hanyar ingantacciya cewa manasaba da ta tara mu a wannan wuri shine walima ta ɗan mu a musulunci wanda Allah madaukakin sarki ya bashi karuwa ta aure alhaji ka tamimu haka ne ya yi sabuwar amarya gau a leda kamin jama'a su kara ya wuri ya shigo da ita daga ciki to ina mai farawa da addu'a wannan aure Allah ya sa mata albarka alhaji ita haka ta nemo da kai da amaryarka ina addu'a Allah ya hada ku a cikin alkhairi kuma Allah ya ba ku zuriya tayyiba a haifo 'ya'ya waɗanda za su amfani addini sojojin kundin bala na addinin musulunci akwai addu'a wacce na saba yi wa angwaye alhaji sai haka ta mu kai ma ina maka irin wannan addu'a Allah ya sa amarya ta na farko da za ta fara kawo mana duniya ta haifo mana Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina taushe Sunna ta na biyu sai ta haifo mana shek Abubakar Giro Argungu ta na uku sai ta haifo mana shahidi shek Jafar Mahmud Adam Kano ta hauta sai ta samu wani gangara haka sai ta gangaro mana da shi daga nan in ta ga dama ta bari in ta ga dama ta kara ya rage nata mu kulliya ta biya kudin sabulu Allah ta'ala ya sa mu dace to ku saurara akwai wani abu da ya kamata mu tattauna a kansa ba dan komai ba sai saboda muhimmancin sa a musulunci kuma a halin yanzu na fahimci al'umma ta dauke shi kauyanci ne alhali a musulunci ba ƙauyenci ba ne wani abu ne da ke ƙara bawa daraja a wajen Allah menene wannan shine hakuri idan aka faɗi kalmar hakuri mutum sai ji kamar ƙaramin magana ce amma babbar magana ce a musulunci domin na fahimci mu a yanzu a rayuwa idan aka ce mutum yana da hakuri sai a rinka masa kallon hadarin kaza ana ganin hakan ƙauyanci ne da gidaranci da koma baya wayayye ne wanda zai zama ɗan bala'i ruwan zafi kowa ya ɗebo baki shi A ƙeda ta mutanen jahiliya ala la yajhalan ahadun alaina fa najhala fawqa jahalil jahilina ɗaya daga cikin mutanen jahiliya yake cewa kai ku saurara kada mutum ya kuskure mana wauta in ya mana wauta za mu masa wauta sama da wautar masu wauta wannan shi ne jahiliyar da bahaushe ya tosano ce ramuwar gayya ta fi ta gayya zafi Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah Alƙur'ani mai girma a ayoyi da yawan gaske wanda zaman mu a wannan wuri bai ita mu iya kirdige su ya faɗa mana muhimmanci da alkhairi da ke cikin hakuri ayoyi da yawa Allah madaukin sarki ya faɗa mana daraja da matsayi na masu hakuri Allah madaukin sarki shi kansa siffa ce tasa Allah mai hakuri ne ba dan hakurinsa ba da yadda bayi ke masa a ƙasa da watakila ba za a samu wani dan adam kwara ɗaya tallin da yake rayuwa a bayan ƙasa ba amma saboda hakuri na Allah madaukakin sarki ka kwana kana zina da safe ya baka abun karyawa ka kwana kana zina kana shan giya kana fitsara da safe kuma ka zo za ka karya a kan teburin cin abinci ga shayi mai kauri da bombita da madara da obalti ga omelette ga kidney ga pepper chicken ga shish kebab ga cow tail ga cow leg ga karate Allah sarki hakuri ba da hakuri da Allah ba da wannan zai yi ba zai taɓa yiwa ba amma me yasa ya faru saboda Allah madaukin sarki mai hakuri ne yana daga siffa ta Allah madaukin sarki hakuri yana daga siffa ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuri wannan shine dalilin da yasa Allah ya yabo iri daban-daban a Qur'ani mai girma akan masu hakuri daga cikin irin yabo da Allah madaukin sarki akan masu hakuri alarama Allah madaukin sarki ya bayyana mana cewa duk mutumin da ya zama yana da haƙuri to Allah madaukin sarki yace a sanar da shi yana tare da ma'iya ta Allah madaukin sarki Allah yana tare da shi malamai sun ce Allah ya zama yana tare da kai kala biyu ne akwai abin da ake cewa ma'iya amma akwai abin da ake cewa ma'iya khassa abin da ake cewa ma'iya amma shine tarewa irin wacce Allah madaukin sarki na tare da kowa yanzu taron mun nan Allah yana nan gobe tare da mu Allah madaukin sarki yana tare da mu da ilimin sa da sanin sa da ganin sa gaba daya haka ne na'am ko da mutum yana zina Allah yana tare da shi ko bai tare da shi yana tare da shi amma mai iya amma a irin wannan Allah na tare da kowa shine ma'anar wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku a duk inda kuka kasance wannan mai iya amma kenan akwai mai iya hafa ke bantacciyar tarewa shine Allah ya zama yana tare da kai da taimakonsa da gudunmuwarsa da alkhairansa da ƙaunarsa da agajinsa da rahamarsa da jin ƙansa da dukkan wasu siffofi nasa na alkhairi Allah madaukin sarki yana tare da kai da su wannan shi ake so ne wannan shine abin da ake cewa ma'iya khassa to irin wannan ma'iya khassa Allah madaukin sarki masu hakuri yake ba ita ya zaka ka samu wannan Allah madaukin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ta'inu bis sabr wa sala Allah madaukin sarki ce ya ayu allazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani istainu bis sabr was sala ku nemi taimako da hakuri akan lamuranku ku nemi taimako da sallah akan lamurran ku sai Allah yake inna Allah lalle Allah ma'a sabirin yana tare da masu hakuri yana tare da masu hakuri da kaunarsa yana tare da su da soyayyarsa yana tare da su da taimakonsa yana tare da su da rahamarsa yana tare da su da agajinsa yana tare da su da jin kansa duk abin da suke bukata zai musu saboda yana tare da su wannan shine ma'anar ne inna allaha ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri Allahumma ja'alna min as-sabirin ya Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin masu hakuri malamai suka ce darajar hakuri na biyu shine duk abin da kake nema duk bukatar da kake da ita ka sa hakuri a ciki Allah shi kuma ya alƙawarin zai taimake ka bukatar ta biya ina ka samu wannan alarma je ka cikin suratul baqara Allah yake ce bis sabri was sala wasta'inu bis sabri was sala Allah ya ce على الخاشعين الله يتي واستعينوا كنيمي تيمكو بالصبر دهقولي والصلاة دسلا أكن نمرنكو كنيمي تيمكو أكن نمرنكو دهقولي duk lamarin da ka sa wa haƙuri ƙarshe sai Allah ya baka nasara malamai suka ce duk mutumin da ka ga yayi haƙuri haƙurin bai yi amfani ba to haƙurin kaɗan yayi bai yi da yawa ba idan har za yi hakuri da yawa ba abin da za ta sa gaba kai nasara kan shi ba wannan shine ma'anar mai hakuri yakan dafa dutse har ya sharo manta ya za ku gane wannan ku kalli tahiyya ta ahlus sunna wal jamaa da ya muka fara yan kaɗan. ba yawa ana bugewa ana takewa ana ɗaurewa. mu zo za mu wa'azi a ce ba a yadda ba za mu bude masallaci a ce ba a yadda ba a gidajen mu ma a kore mu mu je neman aure a ce wa ya kawo ka wa zai baka mata kana direba a ce kawo dan makullin motar kana gidan haya a ce notice ta tare na kai na ka alfauru da gaggautawa kai da gaba a cikin mun nan akwai wanda aka taba daurewa saboda an gansu da kafin na wazi Sheikh Abubakar Mamud Gumi wannan kadai ya cancantar da su tafiya kurkuku Allah ka gafarta mana na'am aka yi hakuri aka ci gaba da da'awa aka ci gaba da isar da sako aka shigar da shi lungu lungu an yi nasara ko ba a yi nasara ba hakuri yayi amfani ko bai yi amfani ba yanzu ku faɗa mun a duniyar Afirka ina ne sunna bata shiga ba je ka Najeriya ko su furfe kake so ka zama ka'ida ta farko a fara ganin ka kusa da ahlus sunna da kun ga mutum ya fara sako hular ka kusa da ganin shi a gaba ba ku sanke ba baya to ku saurara akwai ya kujerar da yake nema in bai rabo kusa da ku ba zai same ta ba sunna ta shiga lungu ta ga sako an kai ta kasuwa an kai ta prison an kai ta sakatariya ta local government an kai ta government house an kai ta presidential villa an shiga da ita fada mai martaba ta tafi ta shiga ta tafi ta shiga mai da duka mai ba da wannan nasarar hakuri da aka akan da'awa wasta'inu bis sabr was kuma ku nemi taimako kan ranku, da hakuri haka ku nemi taimako kan lamuran ku da sallah wannan ne yasa ya tabbata a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata damuwa ko wata matsala ta tinkare shi sai ya gaugawa ya alwala ya sallah saboda sallah tana daga abin da ke kuran wa bayin Allah damuwa ko talauci ya matsa maka lamba ya maka sasari ya maka jamfa da wando da babban riga da rawani ya kakade ka ya danne kai motsa ya bankare karsa inda zaka sa kanka ya maka daurin tantan daurin alawar lemo ya kulle ka sama ya kulle ka kasa idan kana neman warwarewar matsalar yawaita sallah rika taki da daddare kana yin sallar nafila sai kaga Allah ya kawo maka taimako da agaji na gaggawa wasta'inu bis sabri was salah sai Allah madaukin sarki ce wa inna hala kabira lalle ita sallah tana da girma lalle sallah babbar abu ce inna alal khashi'in sai dai ga masu tsoron Allah Allahumma ja'alna min al-khashi'in ya Allah ka sanya mu cikin masu tsoron ka ya ku bayin Allah ba anan daraja ta hakuri ta kare ba yana daga farala ta hakuri duk mai hakuri Allah madaukin sarki yace yana son shi yana kaunar shi malamai suka ce kai ka so Allah ba abun mamaki bane ko saboda ni'imomin da Allah ya maka ya zama wajibi ka so shi haka ne to amma kai Allah ya ce yana son ka nan ne magana take da girma nan ne aikin yake jajawur to duk wanda yake so Allah ya kaunace shi ya zama mai hakuri Allah ya ba shi garanti zai so shi ya kaunace shi Allah ramma taki kike so suratu ali imrana zaka samu mana karatu a ciki Allah madaukin sarki yace wa ka'ayyin min nabiyyin qutil ka'ayyin min nabiyyin qutil ma'ahu rabbiyun kathirun fama wahanu lima asabahu fi sabilillahi wa ma da'afu wa ma istakanu ya yi dare wallahu yuhibbu as-sabirin Allah madaukin sarki yace wa ka'ayyin min nabiyyin wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rubiyuna kathir arwaya warku wa ka'ayyin min nabiyyin qutil da yawa daga cikin manzani waɗanda aka kashe su inji Allah madaukakin sarki ba su taka ba balle su zubar ba su taba kayan kowa ba ba su ji ba ba su gani ba saboda addinin su da suka riƙe aka kashe su inji Allah madaukakin sarki wa ka'ayyin min nabiyyin qutil ma'ahum rubiyuna kathir tare da wayannan annabawa da aka kashe akwai sahabban su barade sojojin kundumbala waɗanda suke rufa wa annabawan baya a fagen daga duk lokacin da annabawan suke bukatan aiki na addini in suke kira waɗannan sahabban nasu sune suke ansawa shine tare da su akwai rubiyu na kaseer Allah yake fa ma wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu Allah yake ba su yi kasa ba a gwiwa saboda abin da ya same su cikin hanyar Allah Allah yake ba su yi rauni ba raununuka da aka ji musu a fagen daga wannan bai sa sun rusuna ba bai sa sun yi saranda ba bai sa sun yi kawuya ba kama wahanu a asabahum fi sabilillahi wama ba'fu wa mattakanu Allah ya ce wallahu yuhibbu Nan ne Allah yana son masu hakuri ya Allah ka sanya mu cikin masu haƙuri waɗanda kake kauna wannan ya nuna muku girma da muhimmanci da daraja da hakuri yake da shi zai kai matsayin da zaka shiga cikin jerin gwanan wayanda Allah madaukakin sarki yake kaunar su ba anan falala ta hakuri ta tsaya ba alarama Allah madaukakin sarki ya kira hakuri da alkhairi a cikin alqur'ani mai girma fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum ولئن صبرتم لهو خير للصابرين الله madaukin sarki yace wa in aqabtum idan aka yi wata hukuma ko wata cutarwa idan za ku ramuwar gayya ku rama gurgudan abin da aka muku inji Allah madaukin sarki an ba ku dama kuna iya yin ramuwar gayya idan aka cutar da ku shi Allah yake wala in sabartum amma da za ku yi hakuri lahu khairul lisabirin da shi ne yake zama alkhairi ga masu hakuri Allah ya kira hakuri da alkhairi duk inda ake hakuri kuma sai kaga alkhairi ya biyo daga baya ya zaka ga gane wannan daga cikin waɗanda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hakuri da su akwai wahashi wannan bawa ba habashe dan kasar Ethiopia wanda ya kashe sayyidina Hamza amur nabi sallallahu alaihi wasallam babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ba addinin musulunci kariya ya taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam amma sai ga Hindu matar Abu Sufyan ta dauko hayar wannan bawa cewa idan ya kashe Hamza an yanta shi shine kudin yanta shi ya kashe Hamza ya zama da ya tashi daga cikin wahalar bauta kwararre ne wajen jifa da mashi ya je ya gama training ya dauko mashin sai rike yakan ce idan na rike mashi ina na tsaya wurin da na ji na gamsu idan na je shi abu ban taba jifa sa ne kuskure ban same shi ba aka taho da shi a wajen yakin Uhudu menene aikin sa sojan haya ne ana so ya kashe babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ke kauna saboda ya ce tabbaki addini ya ba addini kariya wahashi yake sai da na matsa kusa da Hamza ban taba kowa ba saboda shi kadai nake nema na zo na tsaya wurin da na ji na gamsu da wuri na rike shi a hannu na mashi na na biya riko yace sannan na ɗaga wannan mashi na jefa shi ina jefawa kuma na sami Hamza a wajen zuciye shi nan take ya kama mashin kanu ya cire ma ya isa kasa Allah madaukin sarki ya turo mala'ikan mutuwa ya zara su a wannan lokaci wannan mata ba a nan ta tsaya ba sai da ta zo ta fasa cikin wato ainihin Hamza ta fiddo hantarsa tana tattaunawa tana furuzarwa saboda baka zuciya irin ta kafirci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sa umma farsa gashi an kashe an fasa cikin sa hankalin sa ya tashi ya yi shirin daukan mataki sai an fadda arnan da Allah kada ya san adadin su a madadin wannan bawan Allah sai ga aya Allah ya sauko fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi idan an muku kurama gurgurun abin da aka muku karku ta nan in za ku kashe wani to ku kashe kwara dai sallin can a wanda aka kashe muku amma Allah ya ce wala in sabartum amma da za ku yi hakuri lahu wa khairul lisabirin da shi yafi zama alkhairi ga masu hakuri Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun yi hakuri kun san me yake faruwa sai ga wahashi wanda ya kashe sayyidina hamza radiyallahu anhu sai ga shi bayan ya gama wace sa, bai yadda ya shiga kafar da musulmai suke saboda ya san duk musulmin da ya ganshi ba zai bashi ba kai karshe sai ya shirya ya kamata ya musulunta ya zai yi zo ya karbi kalmar shahada ma ya zama aiki sai ya shiga buntu ya rufe kansa da ba a iya gane wane ne ya zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ratso ya ratso sai ya zo gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga murya yace ashhadu Allah ilaha illa Allah wa annaka rasulullah yace na da ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma kai manzon Allah ne yana fadin wannan magana sai ya cire dundubin sa ana duba sai aka ga washi ne wanda ake nema a kashe shi sahabbai suka yi tsit a wannan lokaci kowa yana jira ya ji wani umarni annabi zai bayar manzon Allah ya kalle shi yace man an kai wane ne yace ana wahashi ya rasulullah ni ne wahashi wanda kake ji su sunan sannan ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru to ya zai shi ya kalmar shahada annabi yace ya kai wahashi ba ni labarin ya kai kashe Hamza wahashi ya dauko masa labari tiryan tiryan har san da ya kashe Hamza ya kai karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san san da ya da kuka a wurin ba ya yi kuka ya yi kuka ya zubar da hawaye ya kalli hashi ya ce al-islamu ya jibbu ma kamna musulunci yana kankare laifin da kai kamin ka musulunta duk laifin nan da kai ta'addancin nan da kai musulunta ka ta kankare shi ta cika tafi abunka sai dai yana roƙon ka abu guda daya da Allah ban so in ƙara ganin ka a rayuwa ta gaba daya tun daga wannan rana washi ya zo majalisar annabi bai zama gaba sai dai ya zagaya ya zauna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon manzon Allah amma annabi ba tare da ya gan shi ba to ku saurara ku ji abin mamaki wala in sabartum la huwa khairul lisabirin da za ku yi hakuri da shi alheri ga masu hakuri sai ga wannan wahashi a lokacin da za a yi yaki mauki ati mama yakin da aka kara da musu da musul kaza, wannan shedani da ya fito ce shi ma annabi ne yayi wa musulunci ta'addancin da ba san karshen sa ba dan kabilar banu halifa sai ga a wannan lokaci an tura runduna ta ikramatu ibnu abi jahl sai ga shi ikirama ya gagara hakuri kamin a bashi damar ya fada yaki ya fada yaki mutane mai kace kace da rudan ikirama wannan ya sa mutane sun kare imani cewa mutane ma annabin Allah ne har yana cewa wannan ita ce badar ita badar ce ni na fara da ita daga baya sai gashi an turo masa runduna karkashin wa karkashin Khalid ibn Walid Sayyidullah al-Maslul wannan runduna ta zo aka zo aka fara bala'i mutanen mutane suka ji bala'i bala'i ne bala'i suka rasa inda za su sa kansu suka bani suka shiga uku kai suka shiga tara suka rasa inda za su karshe sai suka fara gudu suka je mutanen mai na da wata katuwar gona wacce ya sa mata suna hadiqatul rahman gonar Allah sai suka shiga cikin gona suka kulle kofa amma ta kan katanga suna harbin sahabbai da kibiya an rasa yadda za ya za a shiga su kuma sahabbai sun yi zuwan sojan badakkari sun ce ba za su tafi ba sai dai duk abin da zai faru ya faru ko su bude katanga ko su kare gaba daya kai an rasa yadda za a yi sai ga wani sahabi ana ce masa bara sai ya ya samu komanda ya ce ni kadai a cikin ne a jefa ni cikin gidan zan iya buɗe kofar da yaran Allah mutane suna cewa zai halakar da kansa komanda ya ce zai halakar da kansa ina bai nan take aka dauki wannan sahabi aka daura shi akan baka in an daga da hannu ba za a iya kaiwa bakin katangar ba sai da aka sa gindin mashi ba ta wajen tsirin ba aka tattallaba wannan baka aka samu kai ta bakin katanga daga nan ya kuli kuli rake ya jirka cikin katangar yana durkawa cikin kasan da arna suka taso mata gaba da ta kuba suka fa a kawo tara ya tare ya filla kan wannan a kawo tara ya tare ya filla kunnan wannan a kawo tara ya tare ya kai wannan barzahu a kawo Kusa ne yake faruwa yana yi yana ja da baya da haka yau ta bakin jin ya tsara kan masu gadi ya bude kofar sahabbai suka shigo aka ci arnan banza da yaki to sa abin da yake faruwa sai ga wannan wahashi wanda ya kashe wato sayyidina Hamza shi ne wanda ya sake zuwa da wannan makin nasa da ya kashe Hamza da shi yana neman musu ya kaza. kazab yace na kashe wanda ya fi alkhairi yau kuma ga wanda ya fi kowa sharri bari in yi fara. sai da ya garzo ya zo same shi yace ne sai ki shi yace na jefa tun da mashin ya tafi a raina na san wannan kasai dai wata tafi wani amma an gama da shi mashi yana isa ya jirka kan musulama daidai lokacin wani sahabi kuma yana kawo masa sara daga baya washi ya zo ya zara mashinsa ce mashi ka gama aiki daga yau ka kashe wanda ya fi kowa alkhairi bayan annabi yanzu kuma ka kashe wanda ya fi kowa sharri bayan iblis wan, wa, da ana one zero ya ku bayin Allah hakuri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani ko bai amfani ba wala in sabartum lahu khairun fajiri sai ga ita bin wato ainihin hindu sai ga ta tazo ta bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya wacce ta dauko wannan sojan haya wacce ta fasa cikin Hamza da wuka ku saurara ku ji sai ga ta ta zo tana yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya a lokacin da aka yi bai'atul nisa annabi yana mata ku mun mubaya ba za ku shirka ku hada wani da Allah wajen bauta ba mata suka ce baya da aka ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun maka mubaya annabi yana cewa ya ku mata ku mun mubaya ba za ku yi sata ba mata suka ce mun ma mubaya ba za mu yi sata ba manzon Allah ya ce ya ku mata ku mun mubaya ba za ku yi zina ba sai ga hindu ta mazo kusa sai ya rasulullah a wata zini kurra ya manzo Allah sai da mai tana jira ai mu ya ne ba bayi bane mu kawo magana mu ba ba za mu jira ba ita a matsayin ta na balarabi ya jahiliya a aqida ta duk tun ana cikin kafirci ya ba za ta yi zina ba zina sai dai daiwa amma ya ba za ta yi zina ba a zamanin jahiliya fa to yau ga ya cikin musulunci yaya suna zina lalacewa ta kai kolon ruwa kenan ga shi a zamanin jahiliya kafira ya ba za ta yi zina ba ta dauka aiki ne na bayi take cewa ya rasulullah a wata zai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallam. Ake ya za ta yi zina kai sai ga wata rana an tafi jihadi sanda za a kara da sojojin rubawa za a yi dauki ba daɗi tare da su sun ninninka musulmai da yawa sai ga sun fara koran musulmai musulmai suna gudu hindu wannan wata ta aka fasa cikin hamza sai ga ta zo ta samu jinta abu sufyan tana cewa kar ka manta duk tare nan mun fi kowa gaba da annabi muhammadu a baya kamin musulunta mun yi fada da shi mun yake shi yau ga ranar bala'i ranar jihadi yau ne ya kamata mu nuna wa Allah muna neman kafarar zunubin da muka aikata a baya ba maganar gudu sai dai mu mutu a nan gurin amma ba maganar gudu sai ce maza ta takobi shiga fagen daga a ci gaba da fafatawa yaje yana kula bakin wace yana zubar da kawunan arna a wannan lokaci ita kuma tana tsaye sai ta zo su sun fara gudu ta je da gudu ta ciro tsarnu ba ta mai gidan tsarnu ba da irin wacce ake talla da rumfar ita sai ta yi dushiki sai ta ciro guda daya ta rike shi shike da ka zo da gudu za ka wuce da doki da ta ina za ka je a mai da nake da shiru za ka gudu ka bari ko ba sai ka sani da kai da dokin naka ta biya da kusa kun goma bagen daga ita ce da wacce ta fasa cikin bakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya hakuri da kake ta bai bata ya zama alkhairi ko da zama alkhairi ba ta amfani addini ko da ta amfani addini ba wannan shi zai nuna muku cewa hakuri menene hakuri alkhairi ne wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin sau da dama abu zai faru tana yi wa a cikin gidanka ne tana yi wa a kan ɗanka ne ka fusata sai ke wani wani hukunci daga baya kai da kanka sai ka gane da ka yi hakuri da ta zama alkhairi mata kace kashe tare da ita wata kila tana yin abubuwan da ba su dace ba kana jin ba ta gamsu ba sai ka gagar hakuri sai ka sallame ta yanzu wata zaka sake aurowa wata kila wata zaka auro ka samu ne da wannan mata take yi tana da su kuma da kai ta ga yadda zaka la yasraku mu'minun mu'mina mu'mini bai tsanar mu'mina inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kariha minha khuluqan radiya minha akar in an samu dabi'a da take da shi wata bai so wata ta cika in tana magana tana masa tsawa ko ba ta iya ba miji hakuri ba to akwai laifi ai banda take kuma wata kila wanda yake so wata kila tana sallah kan lokaci wata kila tana tarbiyyar ƴaƴanka wata kila tana kula da gidanka in baka na wata kila mai tsaftace wata kila tana taimakon mahaifiyarka wata kila tana tallafawa ƴan uwanka wata kila mai yawan lafiya ce tana maka addu'a kullum da kake samu a kasuwa albarkar addu'a take tana da wasu alkhairai masu yawan da sai kila waɗanda kai daidai lokacin da ranka ya bashi ka fusata baka tuna tare da su ba sai ka gama zartar da danyen hukunci daga baya kuma ka zo ka shiga matsala akwai wanda yana da mata ta dan ba shi haushi zai sake ta kuma dan da wata ramadan shi kuma irin mutane masu bacci da nan in ya fara bacci sai da Allah ita wannan mata Allah ya wata hakuri wajen tare shi da asuba sai abinci ta gama sai ta zo ta tare idan ta tare shi sai ya sake ruka ido ya sake komawa ta girgiza ta girgiza ya sake komawa ta shaba mai ruwa a fuska in abin ya gagara ta dauko tuwo kusa ta yanko noma ta sa masa a baki yi kofi ya haɗe sai ka ce budu jigin kwado da sake karo masa noma ta biyu, sai ya cika noma ba kai kamar nufi ba fara budewa haka za ka yi ta matsawa dai sai ya yi suko sai yanzu ta ba shi haushi ya sallare ta ga kuma ramadan ya zo ranar farko ya ta zarci na biyu ta zarci shi kuma irin mutane ne wanda masu ci abinci da su hurba to azumi kuma ranar ya sun kusa su mutu kamin su kai daga nan kwana na uku da magariba sai aka same shi a bakin da kalle yana kuka aka ce lafiya yake ta asubi na'am wa yake ta kita asubi ai <laughs> wala in sabartum da za ku yi hakuri Allah yake na huwa khairul lisabiri da shi yake alkhairi ga suwa ga ga ainihin wato masu hakuri ya ku bayin Allah wannan ya nuna hakuri abu ne da yake da girma da yake daraja a wajen Allah ba nan darajar hakuri ta kare ba kuna so ku shiga aljanna akwai masu shiga aljanna a cikin ku ban ji kowa yasa ba duk mai son shiga aljanna ya daga hannu ya ce Allahu akbar to ku sai za ku ji hanyar da ake samun aljanna cikin sauki in ji Allah madaukakin sarki in dai aljanna kake so to ka da matsala ga hanya ce kan ta tafiya aljanna ana ramma faɗa mana me yasa ake samun aljanna je ka suratul insan wa jazaahum bima sabaru wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira to wannan je ka cikin suratul radi ai sai ka kawo والذين صبروا التجارة وسيروا وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يوا ويدرؤون بالعصمة الصيئة أولئك لهم عقب الدار فمن عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يوا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدين يا أنا لما أشوف أن جاكتك سورة الفرقان ba gano ba can da bakin boda أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تهية وسلاما Allah madaukin sarki ya ce wa jazahum wa jazahum bima sabaru sai Allah madaukin sarki ya sakan ka musu bima sabaru saboda hakuri da suka yi me Allah ya sakan ka musu da shi Allah ya ce jannatan sai muka sakan ka musu da aljanna wa da tufafin nan mai tsada tufafin alhariri in kana son aljanna da sa tufafin alhariri zama mai hakuri wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira a watan aya Allah yake wallazina sabaru tiga a wajhi rabbihim wayanda suka yi hakuri domin neman fuskar ubangijinsu saboda Allah suka yi hakuri ba don kowa ba wallazina sabaru tiga a wajhi rabbihim wa aqamu salata sannan suka tsaye da sallah wa anfaqu sannan suka ciyar mimma razaqnahu daga abin da muka azurta su da shi wa yadra'una bi sayyi'atil hasana idan aka musu mummuna sai su sa mai kyau su tunkuda wannan idan ka jefe su da dutse sai su jefe ka da dawo wa yadra'una bil hasanati sayyi'a Allah yake ulaika lahum uqubad dar Allah yake wa'annan suna da akibar gida menene akibar gida sai Allah yake jannati adani wata aljanna ce wacce ake zama a ciki a dawwama tajari min tahtiha hal alharu, wacce koramai suke gudana a karkashin ta yadkhuluna hatta wa man salaha min abaihim za su shige da waɗanda suka kyautata daga iyayensu wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da zuri'atu Allah yake wal mala'ikatu ku alaihim min kulli bab mala'iku za su rinka shiga ga wayannan bayan Allah a cikin aljanna min kulli babin ta kowace kofa idan mala'iku suka shigo mai suke cewa da su sai su rinka ce musu salamun alaikum bima sabartu amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda hakuri da kuka yi salamun alaikum bima sabartu Allah yake fa ni'ma uqubad dar me yasa wayannan bayan Allah suka samu aljanna saboda hakuri da suka yi a cikin wannan aya ta suratul furqan sai Allah ya ce ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wayannan in kiyama ta tsaya a aljanna ma ba a gidan kasa za a je su ba a ne za a je su ba za a je su a flat ba a suna upstairs ulaika yajzuna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama mala'iku na zuwa suna gaida su suna musu sallama suna gamuwa da gaisuwa da sallamar mala'iku a cikin aljanna Allah ka sa muna ciki menene ya kawo wannan shine saboda sun zama masu hakuri ya ku bayin Allah malamai sun ce hakuri ya kasu kashe uku akwai asabru ala wato ai asabru ala ta'atillah sai na biyu asabru ala ma harrama Allah sai na uku asabru ala ma qaddara Allah wannan sune kashi kashi hakuri guda uku hakuri na farko hakuri bisa yi wa Allah da'a akwai abubuwa da Allah yake kai in baka yi hakuri ba ka yi su azumi in baka yi hakuri ba za ka yi azumi ba za ka iya ba ga abinci a aje amma ka gagara ci saboda me saboda Allah ya ce kada ka yi ga yunwa kana ji amma ka daure wa yunwar wannan sai kai hakuri sallolin nan guda jeren ba kai hakuri ba za ka yin su ba sallah asuba ana sanyi in baka haƙuri ba za ka iya ba wankan jaraba ana sanyi in baka haƙuri ba za ka iya ba sai zama kullum sai rana ta fito ibada ta zama kari ba, zuwa wajen wa'azi in baka haƙuri ba za ka iya ba ka ba harkokin da ka kashe kuɗin ka ko ka taka da kafa ka je inda zaka ji sakon Allah ba za ka samu ko naira ɗaya ba abubuwa da yawa da Allah madaukin sarki yake kai hakuri in baka haƙuri ba za ka iya yin su ba kai ba wannan kai ba hatta zamantakewa da iyali yanzu ango idan ya sabuwa amarya duk wanda ya zo ne zai rinka ce masa sai a ce sai hakuri ba abin sai hakuri shi an go lokacin mamaki yake sai hakuri to da me zai hakuri yarinyar nan yana son ta kamar ya mutu tana son shi kamar ta mutu yayi ta an bashi ya kara da wasu ya zama jarumi biyu ya nauce su ya zubar da su kasa ya aure ya jefa ya karke ta shigo to ai ki murna ya kamata ka ta masa congratulations to ya kuma kowa zai ke masa sai hakuri kowa zai sai hakuri kowa zai sai hakuri sai ya fara zama da ita yau da gobe sai gane me ake nufi da sai yayi hakuri mata ita kanta amarya za a zo ana sai kake hakuri gidan miji ne ita kuma ji take ta aure wanda take so duniya bukatar ta riga ta biya ba matsala hakuri bace matsala ce ta tsalle da murna da wata yawa da bawa da shakatawa da takewa sai ana ce mata sai hakuri sai tafiya ta yi tafiya sai ta gane duk hakurin da aka bata shi yana da amfani ya ma yi sai ta sake nemo wani ta kara hadawa da shi idan ba a yi hakuri ba zaman zai yi ba zai iya yiwa ba idan kana zaune da iyali sai kai gudu idan ba ka gudu ba in matsalar da ba ta tsara ta tsara sai ka ta bala'i a cikin gida ka samu mutum ruwa cikin gida ana bala'i da shi saboda ba zuwa masa ruwa a buta ba ko ya zo ya rage buta ta da kawai zuba ruwa sai fara bala'i buta ta dai a cikin buta ta bu kaji sai kace da buta wai saboda ba zuwa masa ruwa a buta kuma ka san abin da zai baka haushi jiya fa an zuba ruwa a buta shekaran jiya an zuba da shekaran jiya waccan da da da da yau aiki ya mace yau da ta samu daman zuwa ba wanda ya zo ya riga sai dai ya ce ai ka kai sai ruwa da billahi lafi a ce dai mutum a gidan shi ni mutan nan ko a zuba mutum zuwa ko ai bala'i kuma ka san da zai kara baka haushi da kuma zai zai daga bute ji an zuba ruwa kuma sai ya shiru ba zai magana ba sai ya shiru kamar mushriki ya ji shiru a ruwa a ta zama kafir azzalimi Sufyan ibn Uyayna yana cewa zulman ne a ka an tazkura atwa ma ta'lamu minhu wa tattuma rabu. zalunci ne ga dan uwanka in yi abu mara kyau ka fada in yi mai kyau ka shiru ka zama azzalimi in dai jiya bata sa ruwa a butar ba ka zo ka daga kai bala'i to in ka dawo ka samu ta sa ruwa a buta to dole ka mata addu'a an gane wannan ka ce talatu ka ce na'am ka ce kin gajiya na zo na samu butar nan ba ruwa ne ta fada yau ga kin zuba mu Allah ya miki albarka za ta ji dadi ko za ta ji dadi ba za ta ji daɗi. amma jiya bata zuba ba kayi fada yau ta zuba kayi shiru to ka zama katin azalimi jiya bata gama abinci da wuri ba kayi bambami yau ta gama kan lokaci to dole ka sa mata albarka in ka kalla za ka sa mata albarka in ta yi daidai to in ta yi kuskure kai shiru ka zo ka samu yi abinci ton kaya yawa ciki ka rinka bala'i sai dai kin san kasar nan kowa da arsa yanzu da mutum sai da kai naira 50 kai bala'i kai bala'i ka gama gobe sai ka samu tayiyar son ka ta yawa ba sai ka kira ta kace kin ga jiya miyar ki an samu matsala na yi ta surutu wallahi yau miyar nan tamun daidai da nake santa Allah ya miki albarka ya saka miki da alkhairi za ka ji dadi ko ba za ka ji dadi ba za ka ji dadi a ranta in yau gishiri yayi yawa kai surutu gobe gishiri yayi daidai to dole sai kai magana akwai abin da mazaje da yawa ba su sani ba duk lokacin da ka zo za ka shiga cikin gida akwai wani shedan da yake zuwa ya tsaya bakin kofar gida shi aikin sa kawai yana so ya ga ka sunna wajen shiga gidan ko baka ji sunna ba idan daga zuwa sai ka ce بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا السلام alaikum daga cikin amarya ta ce wa alaikum assalam dan sai ce banda rabu a gidan nan da shi da shi da ke gidan duka sai a fara da girgin tsallakawa daga sanda amma sai daga zuwa kawai sai ka ce dan bid'a kawai sai gyara murya sai ka fara cikin hira shi ke nan wannan kenan sai ke to bukata ta biya sai ya yi ka sai a cikin cikin tare idan ya shigo kuma sai ya haddasa bala'i a gidan duk kuskuren da ke gidan sai ya nuna mata sai ka za kwanta kan garo sai a likin za a bata gyara ba ita kaga matan ta da ma wani wai gidan nan mata gagar gyara mata ko sai ka ji ka fara cika kana batsewa wai ba gyara ma gado ba sai ka kamo hanya za ka je daki sai nuna maka takalmin kaga sabon takalmin kallon da aka fi kaga inda suka jefa da shi sai nuna maka wani kwano da yara suka ci abinci suka rage sai ke kaga kwanan ka ga yara wai duk tsadar abinci da ake fama har yadda ake nan bazaranci da abinci a gidan nan sai ya ga da yaro na iya fashewa da kuka sai an sa masa abinci kuma an sa yake ba zai ci ba kuma ba ya ka iya da shi kawai sai ka ji ka fara bala'i kada da buta ba ruwa kuma sai bala'i sai shirin ki da Allah jike da buta in ba ya sa ba kai kuma sai ka fara zagi da sakarar banza sakarar wofi sai shi ya koma ya ce ke baki da hankali ana zagin babanki za ki shiru ba da hakorin ki biyu ganki ba ku san ka bana ke ma ki magana sun tana daurewa tana surutu tana daurewa sai sai ta fara cewa ba daidai ba to da kaji mata ka ta fara ce maka ba daidai ba ruwa sun ka shiri ga sai da dare maka sai kai daga ce sai wa sai da sai dan yace ka ce sai shi duk bala'in da za yi kenan idan da ta sa hakuri matsalar za ta warware kuma za ta warware ba za ta warware saboda haka kenan hakuri abubuwan da Allah madaukin sarki yace kai biyayya akan su suna nan da yawa waɗanda sai kai hakuri akan su wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ya ci kowa hakuri a cikin gidansa ba mai hakuri da namazin Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya taba cacar baki tsakanin sa da matarsa aka dan samu abun nan tsakanin hakuri da harshe ba ana batawa tsakanin sa da Aisha radiyallahu anha annabi ya Aisha aka kira sai da Abubakar yace ka zo ka mana alƙalanci sai da Abubakar radiyallahu anhu yazo yana zuwa yace to annabi ya kalli Aisha yace to ke zaki fara bayani ko ni in fara bayani Aisha tace ka fara bayani idda anta walakin la taqulu illa al-haqq kai ka fara amma ka tabbatar duk abin da zaka faɗa gaskiya zaka faɗa sai na Abubakar nan take sai jiya ya kudu kamin ta kai karshe ya bata boxing a baki kawai dunkul hannu kawai sai bata naushi yace annabi zaki ce faɗi gaskiya waye koya wa duniya farin gaskiya annabi ya sake dunkul hannu zai kara mata laushi maza Allah ya wuri ga tsakare yace dakata ba laushi muka kira ka kai ba mun kira ka ne ka saurari matsalar mu ka ba da shawara in ba za ka iya ba ga kofa nan tafi abun ka ba ba dan dai da box din baka ci a cikin gidan wane ne wannan hakuri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri a wajen isar da da'awa a wajen isar da sako an cutar da shi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai ga wani balarabe kauye ya zo wannan balarabe kauye yana zuwa sai ci kullar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama wuyar rigar annabi ya shaki annabi kuma aka rikin sa annabi ranar ya sa wata riga mai kaushi mai karfin tsiya da ya ci kullar manzon Allah fajja zaba hujjar batan shadidata sai ya tuntiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuntika mai tsanani sahabbai suna duba wuyan annabi sai suka wuyan annabi nan ya kwaile ya yi shaki ya karta saboda bala'in karfin riga ta karta wa annabi wuya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa lafiya yace a dini ne ma alakan ba ni cikin abin da Allah ya baka ko shi ya zo roƙo ne maula ya zuwa taimake shi a nan shi ta matsalar mai sauƙi da take mun riga ta ya take shi ka wuta ta guda ka ta bata tafe ku ba yace ku je ku ɗebo raƙuma da tumaki da awaki da raguna da da yace an zo lafiya ce an zo lafiya yace to a sauka lafiya wane ne ke wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sarki hakuri kenan kai ba nan ya tsaya ba wani balarabin kawai ya taɓa zuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana zuwa a majalisin sa yana zuwa talla annabi ce, hazal mal laysa li ummika wala li abi yace wannan dukiya ta bai kilmali ba kudin babanka bane ba kudin mahaifiyarka bane saboda haka ba ne rabo na shi shi ka ta bakan magana wai ya zuwa wai ba kudin babanka bane ba na mahaifiyarka bane ba ne rabo na shi sahabbai za su yi magana ce a ah, saurara gaskiya fada kudin nan ba na babana bane ba na uwata bane a ɗebo raƙuma da tumaki a bashi aka ɗebo raƙuma da tumaki aka bashi annabi ya kalle shi ce wa hal ahsantu ya arabi yace ya sai wannan balarabe daga taho daga karkara na kyautata maka yanzu wannan balarabe kai daga kai kana nabi ce kalla ma ahsanta wala ajmalta wala jazakallahu khairan yace baka kyautata ba baka dadada ba kuma ka allafa kama da sai da Umar kame a haka wannan bai iya shanyewa yayi wubiya miƙe ya zara ta kube da ani adribu ulqahu ya rasulullah yace bani ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana kashi haza munafiqun yukadibuka bi hadha al-kalam wannan munafiki ne yake baka irin wannan bakan magana annabi dai kai kan Umar yace ha ah, Allah rufi da ya Umar la ta da kulbaini wa baina ko ba ka zauna kaka shiga tsakanina da kai mun sa ka ciki Umar ya ce a ce to ba ta shafe ka ba yace kai abokina tashi mu tafi na? kawai sai annabi ya kama hannun shi suka nufi gida ai bai sai aka tabo aka fara tunanin su ya zai to waye sai biyu sai da suka shiga cikin gida manzo Allah ya tambaye mata yace akwai abinci aka ce yace eh, ga bako a zo ya kawo mashi aka ce ai ko yayi sa ga abinci an samu mai kyau da wani farfesu yace a kawo mashi aka kawo masa ya sha girki ya sha farfesu ya ɗebi romo annabi yace akwai ruwan sanya aka ce yace a kawo mashi aka kawo ruwan sanyi ya sha ruwan sanyi ya cika cikinsa yana naga ya yi gyatsa ya tumbata kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku sake karo raguna da tumaki da raƙuma da shanu a sake dada mashi aka sake koro wani garke raƙuma ne da shanu aka ce duk wannan annabi ya ce a baka annabi ya kalle shi yace wa hal ahsantu ya arabi to yanzu fa na kyautata ya kai balarabe ya miƙe ce ya rasulullah a ahsanta wa ajmalta wa jazakallahu anni wa an da ke yace ya ce ya rasu da la ta kyautata ka dadada amma da dina da iyalai da dangi da yan uwana duka Allah ya saka maka da alheri sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam kalle shi fito, kaga da zuba kan magana da kamun cikin taro kai kenan suna can suna jin haushin ka baka san yanzu da kayi magana mai daɗi, wanda da za su ji ba za su huce za mu iya komawa cikin su kamar ne ta magana da ka faɗa yanzu nan sai ce kwarai ya rasulullah wannan magana gaban kowa zan yi mai ta ta ma aka je aka shiga aka zauna kowa yana jira ya ga me ya faru annabi ya kalli balarabe ya ce tashi ka faɗa musu abin da ka faɗa ya sake miƙewa cikin taro ya ce ya rasulullah laqad ahsanta wa ajmalta wa jazakallahu anni wa an ashirati khaira ya rasulullah ka kyautata ka dana da amadadina da iyalaina da yan uwa da dangi Allah ya saka maka da alkhairi manzo Allah ta alaihi wasallam kalli Umar ya ce to da ka sare kansa an yi asara ko ba ya asara wane ne wannan sarki Haku. wa kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi ya ku bayin Allah sai kun hada da hakuri kada yaron ka ya maka laifi ka dan ka rinka bala'i duk abin da nake maka ha kai abubuwa nawa Allah ya maka kuma kake saba miki ya hakuri da kai kan matar ka ta dan maka abin da bai ta haka ya karya ba kai ta bala'i ni ke ce bane gidan nan ni na gaza bala'i ko ni na kawo na kawo malaku na kawo na na kawo a take na kawo dage na ah ai abubuwan da ka masa ba su kai ta da Allah ya maka bana alkhairi ko sun kai duk da kana masa saba saba masa ko ba ka saba masa kana saba masa sai dai ka dawo ka tuba wannan shi zai nuna maka cewa sai ka zama mai haƙuri, ku saurara ku idan kuka duba cikin lissafi kitabul hilm wanda shehu malami ibnu abi dunya ya rubuta ya kawo wata hadisa da ta faruwa da Abu Zarr al-Ghifari Abu Zarr al-Ghifari Abu Zarr ya tura wani bawa nashi ya je masa kiwon tumaki da ya tafi ciwo sai ya dawo tinkiya ne kafa ta kai Abu Zar ya kalla ta wannan tinkiya ko me ya karya mata gaba sai wannan bawa ya ce ni na karya mata gaba yace Allah sarki kuskure aka samu ta ba kuskure bari na karya mata gaba to ya kai karya mata gaba da ganga dan me yake dan ba ta haushi Mace ka dan zo na lafiya da yawa dan na, akwai bukata dan tafafa haushi kawai ake so na baka yasa da kama kafa ta na karya yana ko ka ne zai duka balle bawa wanda kana iya kai kasuwa ka sayar bawa Abu Zar ya shiru da ya daga kai kallon sai ce wallahi la azizanna man harasaka ala ghaibi sai Abu Zar ya ce to ni kuma wanda ya zugo ka ka zo ka bani haushi shi zan ba haushi shine shida shedan shi ya ingizo ka tuni ko kuma kansa zan rama da kana bawa yanzu ka zama hurran ne wajen na yan da kaji magaba kai Allahu akbar akwai wata hadisa da ta faru wata malamai suna jingira ta ga sayyidina Umar Imam Suyuti ya jingira ta zuwa ga Al-Hasan ibn Ali idan ka duba dalilin sa'ile shi kuma ya jingira ta zuwa ga Khalifa Ma'mun shugaban kasa ne shugaban kasa ba su fafe ko gwamnar ba shugaban kasa gaba daya ya yi muhimman ba ya sa an shirya musu farfesu na kayan sai tura wata yanga sai ce ta je ta ɗauko farfesu na a kawo mu baki su yanzu za ta ɗauko abincin a buɗe ta ɗauko shi ya a buɗe ba ta rufe ba yanzu ko kayan sa maka abinci a buɗe ya za ke faɗa balle shugaban kasa ya yi muhimman baki to ba na matsalar shari'a ba ta zo daidai da inda yake daidai sun tube tana tuntube gaba ɗaya farfesunan sai ta kwaro wa shugaban ƙasa haka ya sa farin rigar ta kalkalan mai kyau ta kwaro masa farfesu matsala biyu rigar ta yi damage city condemn sannan ga kayan ciki da bala'in rika zafi tafasashen kayan ciki an gaba da fawa yanzu aka sauke ta juye masa jiki kai ranar an gaba ce rai a wajensa nan take idanunsa suka ja jijiyar wuyansa da wata jijiyar goshinta suka tashi ya zaburo kanta da niyyar zai hukunta ta wannan baiwa tana ganin abin da ya faru sai dai ya kai shugaba kada ka manta Allah ya ce wal kazimin da kai da masu haɗe ku tana faɗin wannan magana sai ya shiru sai ya koma ya zauna da yayin koro ya miƙe sai ya koma ya zauna kan kujera yake na haɗe ku shi amma da haka ki ƙara so sai ya kai khalifa kar ka manta Allah ya ce wal asina anin nas Allah yana son masu yafe wa mutane yayi shiru yayi shiru yace na yafe miki sai Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa yace na kyautata miki fa anti hurra li wajhillah kin zama ya saboda Allah na yanta shi kaji magaba su da kaji aya ta gama da kaji aya shikenan bayar mutanen bone ne ka ja aya ya tsallaka kamar wai da hadisi rawahu bukhari ya tsallaka rawahu muslim rawahu turmuzi ya turmushi su da an ce Allah ya ce an gaba ban mantawa a Najeriya wasu mutane guda biyu matsala ta shiga tsakanin ana so a sulhunta su an zo an zauna a masallaci an kira malamai ana kokarin sulhu kun san me ya faru wallahi ba irin aya da hadisin da malaman ba su ja ba amma ɗaya daga cikin taurare ta shi san ba sulhu ko a lahira ban san mazu kabarin shi daban nawa daban malamai aka ja aya aka ja hadisi wannan ya bige aka buga aka buga malamai an hada zuba a sai da za a yi sai ga wani dan majalisa ya wuce shi dan majalisa anan dipite sai ga wani dipite ya zo yana neman ɗaya daga cikin malaman sai aka ce suna masallaci ya zo masallaci ya ga ya ce ai nan abin da ake harka addini ne shigo ciki sai shigo ya zauna sai ji ana ta jawo mutumin nan aya an buga an buga malamai sun yi wa'azi sun ja aya sun ja hadisi ya taurari sai shi wani dipite ce kai kai kan ba wani bane yace eh ne ne dan gidan wani yace yace na ganin ka ga wani hankali ake turin kake girshi haka yace to wannan maganar na kashe ta kuma ta mutu kenan har abada an jima dai maka je ka same ni a gida Kina daga kai sai yace billahi allazi hona rabbul ba dan ka sa baki ba Allah wannan Allah ya sa baki bai yadda ba Annabi Muhammadu ya sa baki da an ji hadisi bai yadda ba Honorable ya sa baki kuma wai ba dan ka sa baki a wajen sa wanda wajen ya ce Allah da Annabi Muhammadu ko ba yanzu na ko kai gaba ba takarda da biyu aka ce ka rubuta sunayen ƴan wuta zaka sa sunan shi ko ba zaka saka wal kazibun al gayz na hada shi wal afina an nas na ce, wallahu yuhibbul muhsinin na yanta shi ana jan aya su an gama Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah ku zama masu haƙuri sai ka haɗa da haƙuri za ka iya yin biyayya ga umarnin Allah madaukakin sarki haƙuri na biyu shi ne sabru amma harrama Allah haƙuri ka bar abin da Allah ya haramta ka yi abin da Allah ya ce kada ka yi ka daure ba kai ba kai ne ka daure ba kai ba. ya za ka yi ga kuɗi kana da shi ga guest house ga matar banza da za ka zira da kyakkyawa in ka ba ta kuɗi za ta amince ka yi haƙuri ba kai ba kana ta so ka sha giya ga ta kasuwa ana taiwa kana da fridge da zaka sa a ciki sai sanyi ka sha Allah ya hana kai hakuri wani ya baka haushi wanda bai wuce ka zaka iya magane shi ka fi shi kanti zaka iya kakkal hannun shi in garama kana da kuɗi zaka iya kira iko su kama shi a tafi da shi a aje shi amma saboda Allah kai hakuri yayi gama bilin dito sa kana kallon sa kaman ba shi wannan sai ka dage ko ba sai ka dage sai ka dage abin da yake sata ba sai zama hukunci sai saboda an ba shi haushi kawai ka ga yayi mai magana ce kai ni ku ba, ni hakuri hakurin nan billahi lazi ban kiyashi ba ni da ma haka Allah ya ban da hakuri to kai dan wuta ne dama abin da nake so ka ga mutane kana so ka fada wa mutane kai dan wuta ne domin ya aljanna Allah ya ce masu hakuri shi malami gazali yace idan ka fasata akwai abubuwan da zaka yi domin ke control din kishinka wasu abubuwa ne malamai suka ce da kai fushi ka ji ka fasata to abu na farko da ake bukata ka yi idan magana kake kai shiru idan magana kake kai ne kai shiru saboda idan ka fusata ka ci gaba da magana za ka yi faɗin kalmar da za ta dame ka daga baya in matar ka ce kana iya cewa ka sake ta sai dai daga baya ka zo ka shiga damuwa in dan uwanka ne kana iya faɗa masa bakar magana da daga baya za ka yi nadama a kanta da ka ji ka fusata abu na farko you shirki kwai, ka rufe bakinka bakinka kanin kafa ka kai shiru kai tsit abu na farko ke abu na biyu da ka ji ka fita ka tokare ni tsari da shi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wata rana wasu mutane guda biyu suna tashar shi ɗayan ya fita ta idan sai yi jajijiyar ruwan fita ta shi sai annabi ya ce na san kalmar da mutumin nan ya faɗa bakin cikin sa zai rabu da shi aka ce ta kalma ce ya rasulullah annabi ya ce da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bakin cikin zai rabu da shi saboda fushi daga shedan yake nan take sai wannan zo ya same shi sai kai annabi ya ce ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim zaka samu sauki a zuciyarka da wannan ne ya zama sunna da ka ji ka fasa ne ni tsari da wa da shaitan in kana magana kuma kai ne kai shi kun gane kaida ta biyu kaida ta uku in tsaye kake samu wuri ka zauna in tsaye kake domin da an ta maka da kana tsaye kawai sai ka jikin ya daurawa kawai sai ka ya fara dunkula masa hannu ka sai ka rasa da aka sai ka ji ka ya fara wani dunkulu haka to in ba sa abu za a kai shi ko ba da shi za ka yi ba ka ne an kara kai boxing ka balla hakura guda biyu kai balla ko baka yi balla ba har yaba duniya duk sanda ya shafa ji bai da hakuri sai ya tuno kai ka balle masa ya maka Allah ya ko na aka tsaya ka shiga uku ko baka shiga uku ba ka shiga uku kire idan sai kake sai kai ne ka samu ri ka zauna da ka ga to to to tarjima kuma ta saura bayan ka zauna idan ka ji har yanzu ɓacin ran yana damun ka baka huce ba sai ka wuce ka'ida ta hudu wata ce ka'ida ta hudu in akwai madubi samu ka kalli fuskar ka <laughs> idan ka mutu ta karfi ta ita samun samu madubi ka kalli fuskar ka a lokacin to in an yi sa'a ma za ka fasa fushi kuma su sun nan ya muka dai kamar annan shifara wasu jijiyoyi sun fito maka a goshi ka zama wani dodo dodo in akwai madubi samu ka duba da kalli fuskar ka in an yi sa'a zaka fafarto kai kanka da kanka za ga ke harkar nan ba ta arziki bace ba ta dace da ni kun gane kaida ta hudu idan har yanzu ka ji baka huce ba to sai ka ji kaida ta biyar menene kaida ta biyar ka tuno ladar da Allah ke ba masu hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala infazihi duk wanda ya haɗe fushi fushin da zai iya zartarwa wanda ya baka wuce zaka iya maganin ka in mata ce kana iya sallama ta in yaron gida ne kana iya sallama shi in waye kana iya laushe shi kana iya ɗaukan mataki amma sai ka haɗe fushin saboda Allah duk da zaka iya ɗaukan mataki inda ka ga dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kiyama ta tsaya sai an tara mutanen duniya gaba daya a kira ka a ce ƴan matan aljanna su yi layi ka zaki wacce kake so ita ce za ta yi maka rikiya zuwa aljanna yan mata aljanna ba mata aljanna da sarakin da ke da tsadar bala'i din nan albarka ta haɗe fushi sai Allah ya ba ka ga mata aljanna ba kamar ta duniya ba ce mata aljanna saboda bala'in kanta in ka kalle ta kana gani da jini ke gudana a cikin ta blood circulatory system nata saboda bala'in kyau da garerayar fatarta kana ganin blood circulatory system nata dan aljanna in zai kwalliya zai duba madubi fuskar mata sai yake kallo saboda bala'in hasken fuskar in ya kalla kamar madubi zai ga kansa a jikin fuskar sai ya gyara hularsa ta ce mata mata ka kuma ko kusa ya kwallon ta zuba ga fuskar ka a fuskar ta mata aljanna da za ta tofa yawo a ruwan teku sai zama da rariya garau kun san ruwan teku bai shawa saboda gidi ko sai ta tofa yayi garau zai koma yawon bakin da saboda garbin sa za a samu neutralization reaction matarwa aljanna idan ta ba murmushi kuma dan tsabar bala'in da yawa wasa sai ka mutu kuma kullum ba ta da aiki ban da mijinta waka soyayya saboda zakin muryarta annabi yace da dan aljanna zai iya mutuwa zakin murya mata zai iya ya mutu yanzu da mata aljanna za ta shigo cikin taron nan ta kalli ana ramma ta ce ana ramma sai ya mutu ga <laughs> dai sai aka nemi wannan ana ba shi kan wannan a gaba da shi saboda bala'in kan mata aljanna annabi yace wala nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha hadisi ne ga ta tajju bahari al-arwa na Allama ibn Qayyim al-Jawziyya annabi yace dan kwali gele da mata aljanna ke dorawa akan ta in an sai da dukiyar duniya da abin da ke ciki ba za su iya sayin gelan mata aljanna ba gelan ba ta dukiyar Niger ba da ta Najeriya da ta Amerika da Ingila da Saudiya da Rasha da Faransa da da da da China da Japan da Singapore da Thailand da duk kasar da kasar a duniya duka yin an tattara dukiyar duniya aka sai da ba su iya sayan jalan masu aljanna jalan da take dorawa aka in duniya da abin da ke ciki bai iya sayan jalan da take dorawa aka to kan fa shi na wai. da kan da jalan wanne zai tsada to ran duniya da abin da ke ciki bai iya sayan jalan to nawa zai sai kan amma duk da haka idan aka fusatar da kai ka haɗe fushi saboda haɗin fushi da kai filin kiyama Allah zai kira ka sa ƴan matan aljanna su layi a ce zabi daya dan in suna tuna wannan ka dan huce ko ka dan huce ba malamai suka ce wa'annan su ne matakan da ake so bawa ya ɗauka domin ya control in kansa idan ya fusata da yin ka fusata wato jinin ka yakan tafasa sai ya yi tiri tirin shi ne yake haurawa sama sai ya toshe wasu ƙofofin ƙwaƙwalwa da wuraren sadarwa sai ya dakatar da na'urar da ke kaiwa ido har haske ya gani sai ka ga baka gani sai ya dakatar da na'urar da ke kaiwa kunne ya ji sai ka ji baka ji sai ya dakatar da tunaninka da kwakwalwarka da basirarka to daidai lokacin hauka kawai zaka yi kenan ne ne kawai magani abin da yake magani shine hakuri hakuri na uku wato shine as-sabru ala ma qaddara Allah kai hakuri idan Allah ya turo wata kaddara ya jarraba ka da wata jarrabawa duk sanda Allah ya jarraba ka da jarrabawa kai hakuri an jarraba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an jarraba bayin Allah na kwarai inna ashaddal bala al anbiya thumma al amsal fal amsal Allah sallallahu alaihi wasallam ce wayanda aka fi yawan jarrabawa da ibtila'i su ne annabawa daga nan sai masu kwatantawa wajen bi hanyar annabawa su aka fi ne su aka fi annabi ko ciwon kai za a dora masa ba irin da ake dora masa ba mai tsanani ake dora masa domin ladarsa ta karu duk jarabawa da ta same ka a rayuwa lada dace a wajen Allah madaukakin sarki saboda ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce Imam Bukhari ya rawaito shi hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya faɗa a hadisi kenan kudusi mai Allah madaukakin sarki yace izabtalaitu abdi bi habibatayhi fa sabara awwatuhu minhum aljanna idan na jarrabi dan adam da masoyansa guda biyu ne masoyansa guda biyu idanunsa guda biyu zo makaho bai gani kuma yayi hakuri saboda ni inji Allah a madadin su Allah yake aljanna zan bashi a madadin su ne Allah zai bashi aljanna a hadisi wanda Abu Yahya Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi ya rawaito hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min in asabatu sarra sabara fa kana khairan la wa in asabatu darra in asabatu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabatu Allah yace lamarin mumin yana da ban mamaki saboda lamarin shi gaba daya alkhairi idan abu mai daɗi ya samu mumin sai gode wa Allah sai ya zama alheri a gare shi idan abu mummuna ya samu mai imani sai ya yi hakuri sanadiyar hakuri da yayi mummuna abin da ya same shi sai zama ainihin lada a wajensa hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari ya rawaito hadisi imam muslim ya rawaito hadisi hadisin hadin gwiwa tsakanin abu sa'id da abu hurairah radiyallahu anhuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala gammin wala huznin wala azan wala karbin illa kaffara Allah lahu min kafara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu abin da zai samu mai imani na ciwo ko wahala ko damuwa ko bakin ciki ko tashin hankali ko shiga uku yace hatta shaukata yushakuha har kaya da bai imani zai taka yaji zafi wannan zafin sai Allah ya kankare masa zunubai da kenan idan Allah ya jarrabe ka da jarraba me kamata kai kai hakuri Allah yakan jarrabi bawa da jarrabawa ne yawa magabata da dama an jarrabe su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa an jarrabe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an jarrabe shi da rikin lafiya an jarrabe shi da talauci an jarrabe shi da wahala a fagen daga kun san talauci yana daga abin da ke da wahala haƙu amma Allah ya jarbewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu anha tace mukan yi wata biyu a jere wata ya kama ya mutu wani ya kama ya mutu ba dora tukunya a gidan annabi ba ba ya girki da gidan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya jarrabe mijin shi da talauci bai da hali ki zama mai hakuri kar ki zama ke biye ya fi ga miji sai idan yana kawo kilo na kwai da kilo na hanta da kilo na koda a lokacin da zaki biyayya da ya zama ba kaga sai ka ci zabuwa to kuma ai bala'i dake wannan babu adalci a ciki ki zama mai hakuri ko da miji ya shiga jarabawa talauci haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tace mun taba samun kanmu a gidan Annabi ba abin da za a ci ba abin da za a sa a baki yunwa ta matsa kowa nan ba Annabi kansa yana masallaci yana askar ya gaba ya dawo yace Aisha mun samu abin da za a ci tace ba samu komai ba ya Rasulullah ya koma masallaci ya dade ya dade yayi ibada ya dawo yace wani abu ya shigo tace ma abin da ya shigo ya Rasulullah ya sake komawa Aisha tace sai na gane Allah zai ya kawo annabin sa agaji sai da wanke tukunya na aje ina jira sai ka ne haka sai ga sai da Usman ya shigo cikin gida Usman ibn Affan da kalli gidan ko sai gane akwai matsala yace yake uwa ta uwar mu ne ya gidan nan yake ciki Aisha ta ce alhamdulillah muna cikin koshin wadata da alkhairi ya shiru sai jize kan su ce na hada ki da girman Allah ki ga mu tace ka hada ne da wanda yan hada da shi ban iya sabawa daban da ake abinci a gidan nan mun mamanta annabin kansa yana masallaci bai samu abin da zai ci ba kace sai da Usman da ya juya yana tafiya ta sai rige rige yake yi da iska saboda sauri da yake yana zuwa sai fara kawo dibino da soyayyen nama da haisa da dan wani cuku da dan wasu kayan abinci da gaugawa yace wannan emergency ku fara da shi kamin in sake dawo da ya koma da ya tashi dawowa da raƙuma ya dawo wannan raƙumi an yi lafin acca wannan lafin sha'i wannan lafin dake, wannan an feɗa raguna an yayyanka su an yi lafu da aka juya abinci gidan annabi ma ba inda za ka iya shiga ko ina ya shiga da kayan abinci yace na hada ki da girman Allah ka a sake shiga irin wannan matsala a gidan da muke gaya mun ba tace ya tafi sai ga annabi annabi ya shigo zai ce an samu abinci sai ma sai inda zai shiga gidan ko ina kayan abinci sai yake lafiya tace lafiya kana yace wannan kayan abincin kuma aikin waye tace Usman ne ya kawo yace kin faɗa masa damuwar mu ne tace ya zan iya ga masa damuwar mu nayi nayi boye ba sai ya hadan da girma Allah tace ya Rasulullah kasan kuma ni a hadan da Allah ban iya saba annabi sai ya yi tun sai juya sai koma masallaci sahabbai da suka bi shi zai zai fada da yake ga masallaci sai suka ga ya tsaya yana kallon alƙibla yana ya Allah ga Usman nan na ya da kai ma Allah yana roƙo kai dirshi wannan wata sunna ce mai karfi da yanka kasuwa da dama ba su yi dabbata da ya kai ɗan kasuwa za ga gidan liman ko gidan lada ko dipiti liman ko gidan wani malami mai wa'azi ko wani alarama ya dan bincika ya ji halin da ake ciki in ya ji akwai yan matsala ya koma dan turo buhun shinkafar dafawa da fito da kwandon abarba da katan na magi da katan na makaroni da katan na biskit da na gudi gudi kenan Allah ya jarabi annabi da rashin abinci ko bai jarabi shi ba wata rana sai na abokan sai na wasu fito kowa wa yake yi bai san inda zai je ba wannan ya fito zai rage wannan wannan ya fito zai je gidan wannan ko zai samu abinci sai suke kici ne sai sai ina zaka je ta gidansa ita ni ma da gidansa zan je <laughs> to ne za ka wace wallahi yiwa ta maza mun nan da nan inda zai shiga banda amini a duniya sai gani ce bari je gidanka ko zan samu dan wani abu ita ba sai to lai ma abin da zai kai gidanka kenan to ya za mu yace sai mu na mu ta zuwa? <laughs> suna wurin ba su wurin ba sai ga annabi ya zo annabi rabi ya ce ya nake ku a nan gurin cirko cirko suka ce wallahi ya manzo Allah yunwa ta fito da mu daga gida annabi ya ce wallazi nafsi bi yadihi la akhrajani ma akhrajakuma abinda ya fito da ku shi ya fito da daga gida to ya za a yi ku zo mu <laughs> da zai kama hanya ba shi birka ba sai gidan wani ba an sare suna zuwa gidan ba an sare suka samu baina, sai matarsa annabi yana sallama tace marhaban bi rasulillah nan take aka aika wa mai gida sai ga ya danno da gudu yana zuwa ya samu ga annabi ga abubakar ga umar yace shikenan ni Allah ya kawo mu gara bata da rahama da ni'imar duniya a gida yace ku zauna nan take fara zuwa ya ɗebo danyen inabi da ɗanyen dabino wasu ruda masu kula kulan na irin na Saudiya masu tsauka ba tun ke kasashiya irin dabino mun Afirka ba daga zuwa ya kawo ya aje yace ku fara da wannan Ya je ya sake samun wata kosasshiyar akuya aka yanka aka yi farfesu aka gasa aka bandata aka aka aka suka zo suka ci abinci suka koshi aka kawo ruwan sanyi suka sha annabi ya kalle su yace mun fito da gida muna jin yunwa mun zo mun samu abinci da kyau mun cika cikin mu abin da ya saura mu shirya ansa da zamu ba Allah in ya tambaye mu dangane da wannan ni'imar a ranar tashin alkiyama wai ana cin abinci abin da ake fara tunani kuma tambayar da Allah zai yi akan wannan ni'ima ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai na Ali ya tashi a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da gidan ba ya abinci da daddare ba da safe ba a karya ba da rana ta yiwa ta masa yawa ya ce shi ba zai haƙuri ba zai tafi cikin gari neman abinci sai nemo riga ya saka sai samu guna da su mutu bai da kodai mai kyau sai samu wata algarara sai huda sai ya saka sai samu tanka ta dabino sai ya daure ya samu ishara sai shiga gari da zo ya zagaya ya gama yawo cikin gari bai ga wanda zai iya tambaya ba saboda tsabar riƙe aji na sahabbai ba su maula ya gama cewa gari ya ji ba zai iya tambaya kowa ba sai ya bi ta kusa da gonar wani da yahudi sai ya leƙa gonar sai bai hude gashi ta kai yaro shigo yaro sai ya shigo yace ya rage da maka sun karara yace yunwa ke ji yace to ka san mu yahuda ba kyauta ba saraka yace ya kware eh, da gaske na sai yace to amma zan taimake ka zan baka aikin kwadago sai in biya ka yace ya ni kiruna nuna masa wata da ta sahara ne zurfin bala'i da katuwar guga yace duk guga da in ka jawo ka fiddo ka mun bayi zan baka da bido kwalli daya ka joni ciniki na zalunci to yayya da haka ya tsebo ruwa ya bayi har ya samu yan dabila ya ci ya sha ruwa ya koma gida ya samu ummahatul mu'minin har lokacin ba samu abin da za su sa a bakin salati ba matan sahabbai an rasa abinci a gida matar ke ba mijin hakuri ba mijin ke ba matar hakuri ita matar za ta rinka ce masa ya abdullahi ittaqillah inna najuru ala al-ju' walakin la najuru ala an-nar fa idza wajadta al-halala fa'tina bihi fa in lam tajid al-halala ila al-haram fatruku warji ila baytik kace in ka samu halal komai kan kanta ta kawo in baka samu ba sai haram komai yawan tabbata za mu yi hakura mu kwana da yawa amma ba za mu yi hakuri mu ci haram mu kwana jahannama ba a gidanwa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da Allah ya jarrabi annabi da yunwa da wahala sai ya kamata su haƙuri wallahi sabon annabi akwai lokacin da in kace masu riga biyu su koma nan masu riga uku zuwa sama su koma nan masu riga sama da riga guda biyu sune yan kana kai ku taurara ku jiya ku tarakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi wanda Imam Ahmad ya ruwaito a cikin musnad nashi Allama Ibn Qayyim Jawziya ya kawo hadisin al-Tajah Sa'udatu Sabirin manzo Allah wata rana yace innal fuqara min ummati yadkhuluna aljannata qabla al-aghniya ibn siyawmi in kiyama ta tsaya talakawa za su riga masu kuɗi shiga aljanna da rabin yini da ne wani zai ce ba magana yi ne awa goma sha biyu ne rabin yini awa shida ayi ne irin na lahira yinin lahira shekara dubu ne rabin yini shine shekara ɗari biyar sai talaka fakiri ya yi shekara ɗari biyar aljanna mai kuɗi bai samu isowa yana can ana mata hisabi wannan ba mai kuɗin da ya samu ta halal ne ta halal ba wanda ya samu ta haram ya kashe ta halal ba ko ya samu ta halal ya kashe ta haram duka ta halal gaba daya kai talaka da suka ji wani hadisi da su yi murna su nan da ke wani talaka ya miƙe cewa har ana minhum ya rasulullah ya manzo Allah to ni ina cikin su sai annabi ya kalle ke cewa hal idza idza ta'ashaita kana ma'akal gada wa idza tagaddaita kana ma'akal asha annabi ya ce kakan ci abinci da Sani kuma ya zama kana da wanda zaka ci da daddare ko da baka da na yace yi kana ka ce da safe kuma zan da saura da zan ci da dare amma dai gobe na je na nemo annabi yace kasance abinci da dare zama akwai saura da ya breakfast na breakfast na kallawa da safe yace kwarai aka yi musu mutum shi kuma ya saura wanda za a duba da safe da rana kan da sai na je na nemo annabi yace anta lasta ba baka cikin su kai mai dama dama ne bai da abincin kwana biyu ba yana da na safe da na dare ko yana da na dare da na safe amma aka ce ne <laughs> kai sai sai da daga hannu yake wahala da minhu ya rasulullah ya manzo Allah sai ni da cikin su annabi ce wahala ta mita ma kuntu ne hada kaji abin da na ga wannan yace eh kwarai na ji yace wanda lasta ka zalika kai ba kake ba yace ya rasulullah ne inna kana sanu yana tafi neman rana inna kana rana in tafi neman dare inna kana dare yana tafi neman na karya sai annabi ya ne shi yace wa halaka saubun satirun gairu haza banda wannan rigar da ke ka kana da wata a gida yace ya rasulullah ina da wata a gida riguna na biyu yanzu waccan na wanke ta wannan in ce da ta sai in shirye in wanke sai in sa wannan in ta da sai in shirye wanke in sa wannan guda biyu nake da su su nake fasin da fasin da su annabi ya ce anta lasta minhum kai ma baka cikin su kai ma mai dama dama wanda ke da riga biyu za a kira shi talaka yi. da Allah ta ramu nan wanda rigar ta biyu kawai a duniya daga hannu wanda banda rigar ta ta sa kwara ɗaya kawai ta saura a gida ya daga hannu mu gaishe eh, ko duka masu hali duk masu dama dama ne nan kuma duk da haka ba ta gode wa Allah kuna ta fushi da shi saboda baka shiga kasuwar mota ba bai gina katon gida ba sai wani ya sake miƙe ya ce wa ala da ya rasulullahi na ciki annabi ya ce wa har sami ta man kuntu ne hazari ka ga abin da na fara wayannan su biyu yace ina ji ya rasulullah annabi ce kai ba haka ba bai ni ba haka kake ba in na karya in tafi neman na rana in na ci rana in tafi neman na dare in na ci dare da safe in tafi neman na karyawa wannan riga ita kadai nake da ta ban wanke ta sai da dare sai in wanke in daura zani kamin gari ya waye ta bushe sai ya sa ta in tafi masallaci sallah asuba sai annabi ya ce masa wa hal tajidu qalban idza arata an tastaqriba in ka tashi neman bashi a garin Madina na akwai wanda zai baka yace ya rasulullahi in tashi neman bashi ka aka samu wanda zai ba annabi ya ce anta lasta minhu kai ma baka ciki kai ma mai dama dama sai wani ya sake wa ya ce wahala hana na minhu ya rasulullahi ya manzo Allah ne da ciki annabi ya ce wa hal ta ni su da haula kai ga abin da na faɗa wayannan yace bare kai ba haka ke ba yace in na kare an tafi neman na rana in na cin rana in tafi neman na dare duk duniya riga na ita kare nake da kuma duk bashi da ba wanda zai iya bani bashi sai annabi ya kalle shi ce wa hal tajidu kasba idan ka fita ka bubuga kana iya samuwa ce ya rasulullah da kan je ko da ko in dan samu abin da zai ci in na fita dai Allah ya hana tun da gani da lafiya annabi ce an tadasta min kai ba baka cikin wayannan talakawa kai ma mai dama dama wani sake daga hannu cewa hal annabi ya rasulullah ya manzo Allah to rina ciki annabi ce wa hal kamita ba kuntu da ka ga mun na fara yin zuhudu yace kai ba kake bai tari ba haka nake ba in na ci na safi in tafi neman na rana in na ci na rana in tafi neman na dare wannan riga ita kadai nake da ita duk garin Madina ba mai bada bashi kuma kan nakan fita in nemi dakon mai rasa sai annabi ya ce masa su hal tun wa tumsi shakiran lillahi ta'ala duk da kake yi ne ka kwana kana godewa Allah in kai ya Allah kullun godiya nake wa Allah Allah tun da ya bani imani yayi ni musulmi ga ni kan sunna ni ya mun komai a duniya dare da rana gode masa nake annabi ya ce idan fa anta minhum to kai kana ya tare muna akwai ne ke ciki kenan da Allah ya jarbe talauci kai ne kai hakuri kun gane wannan sannan wani lokaci Allah yana iya jarrabar ka akan dukiyarka ko akan rayuwarka dan ma kai ne kai hakuri Urwatu ibnu Zubair yana daga cikin manyan manyan ɗaliban Aisha radiyallahu anha Urwatu ibnu Zubair Urwatu ibnu Zubair sai ciwon kansa ya kama shi a kafa to kun san kansa sai dole sai dai a yanke ko likitoci suka rufe suka ce Allah gabar ta sai dai a yanke maka kafa ce alhamdulillah qaddara Allah ma sha fa haka Allah ya kaddaro abin da yaso zai aikata yanke kafa to kun san a lokacin babu irin allura da za a maka da baraka da zafi ba in za a yanke maka kafa gaskiya da gaskiya ne ko ka za a sa a fara gagirawa ba wani abu ba wata allura da za a ba ko maganin da zaka sha ba jin zafi sai ka sami ka ce to Allah gafarta mana hanya da ita so ka dan samu sassauci yace ni aka ce ka dan sha giya sai ka dan bugu ka rasa hankalinka to idan ana yanke kafa zaka samu sauki ya kalle sai yace subhanallah ai zan yi asara da tafi zafi aka ce me asara yace ina rabu da hankali na ya zan iya ambatan Allah a daidai lokaci yace wannan lokacin da zan fata ba ambaci Allah ba ai asara ta ji hatsari fiye da zafin da zai ci aka ce ya za yace ku zo ku yanke zan rinka yin tasbihi kawai shi na ka ɗauko wuka da zarto da kayan aiki aka fara yankawa ana yanka ɗauka jini na zuba yana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ana yankawa in an samu jijiya a datse in an samu ne a take. har aka ita kan kashi aka ɗauko gatari aka aka datsa kashin aka karya amma yana subhanallah walhamdulillah bai daina tasbihi ba daga nan jini ya fara fesowa ya za a dakatar da jini babu allura da za a iya irin ta zamani a dakatar da jini an riga an tsora man gida akan wuta ya tafasa aka ɗebo tafasasshen man gida din nan aka sake zubawa akan ciwon dan wurin ya babbake jini ya daina zubowa amma iya abin da yake cewa subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah bai din tasbihi Kai dan kanka kawai yana ciwo duk gari sai sun ji labari kawai da an kai takuri a ce lafiya alhaji kace wa lafiya kaina sanan gefe kaban zai fashe yadda ka san to na ji da ka ba su labari ne za su yi maka ka koma ka je ka cigaba da neman magani amma ka koma ga Allah ba ka tayawa da surutun banza da a akan hanya ba kun zauna abin da ya faru ran da aka yanke masa kafar da dare kansa wanda ya fi kauna cikin yayansa ya hau sama zai wani aiki kawai rufin daji sai su, saboda ya faru ya mutu aka mara sai ya za a baki labari a ranar da aka yanke kafa aka ce dole a gaya masa aka zo aka same shi aka ce gafarta malam fa an sake samun matsala me ya faru aka ce dan kawane ya kubuto daga sama ya faɗo ya mutu buɗar bakin sai ce Allahumma lakal hamd ce ya Allah godiya ta tabbata a gare ka yace innahum kanu sab'atan fa akasta wahidan wa abqaita sitta falakal hamd wa kana li arba'atu adara fa akasta wahidan wa abqaita salasatan falakal hamd Allahumma in kunta qad akasta faqad a'taita wa in kunta qad fa faqad a'taita yace ya Allah ya ya babai ka bani ka karbi kwara dai kawai ka ban man guda shida nagode maka ya Allah ka bani jaffa guda hudu hannuwa biyu kafa guda biyu ka karbi guda ɗaya ka babban guda uku ya Allah na gode maka ya Allah ko ka karbi wani abu a wurina ya ka bani da yawa ya Allah in yau ka jarraba na ina da lafiya ta kalo da shi wannan jarraba ya Allah godiya nake maka ka ji bayan Allah na gore su shiga jarrabawa su gode wa Allah an ce da musiba ta same ka to ka gode wa Allah kan abubuwa guda uku mai mashin ya kada kai karyawa kafa baya dan motor to ka gode wa Allah kun san dalili dan kabu kabu kun san dalili da gode wa Allah ba kafa ka ta kare ba to ka gode wa Allah da ya ta kafa ka ta kare da Allah ya jira ma wuyan ka zai kare ko ba ka da wuyan kai kare ko bayan kai kare da kafa ta kare wanne shi sauki kenan Allah ya dan rage abun ko bai rage ba to sai ka gode wa Allah kace ya Allah na gode da ka karya mun kafa ba ka karya mun wuya ba in dan ka ya mutu kace ya Allah na gode da ka kashe dana ba ka hada hada uwar ba in uwace mutu mutu kace ya Allah na gode da ka kashe ta ita kadai ba ka hada hada ba ko ba zai hada ba sai rumfa ka kasuwa ta kone kace ya Allah na gode da rufa ta kasuwa ta kone baka hada hada gidana ba mota kace hatsari kace ya Allah na gode da kalala ta mota ta amma ni ga lafiya ta kalu ka gode wa Allah sannan ka gode wa Allah saboda Allah yake zai baka lada in ya jarrabe ka sannan kai wa Allah godiya ta uku da Allah ya sa jarabawa ba cikin addinin ka ba babban bala'i kana musulmi ka koma mushriki babban bala'i kana ahli sunna ka zama dan a tunan ne ka shiga bala'i duk wani bala'i inda ya shafi addinin ka ba a wajen Allah ne sauki ne sai ka godewa sai gode wa Allah madaukakin sarki kai ummu salma radiyallahu anha sahabiya aljalila mijinta ya tafi kasuwa yana da dakwara ɗaya kan litre yana son ɗan kaman kaga ɗan ya mutu dan su ke ummu salma radiyallahu anha kai sai ne ya faru ba ummu salma ba ummu sulaimi matar abu talha sai ne ya faru wannan bayar Allah da yaron ya mutu mijin bai gari ya tafi harkokin sa na kasuwa ita kadai ce wa yaron wankan gawa ta sa wa yaron likafani ta tona kabari a cikin gidan sai wa yaron sallah ta tona kabari ta masa sai jana'iza su shi kadai ta binne shi duk garin ko makwabta ba ta bari wani ya sani ba dan ba ta so in mijin ya dawo wani ya bata masa rai ya fada masa abun kami ya iso wajen ita kadai ran da ya dawo bai san komai bai zo cikin gida yana zuwa ta ji labarin zai dawo ta sha kwalliya ta sha makeup ga hoda ga gazar ga jambaki ga barbada kuma tu ga jagira ga dangwala goshi ga jalebe ta kashe dauri ta yi dire yana zuwa ganta ta taro shi ta rungumo shi ta shigo da shi cikin gida ba masoyi na ya dawo Ya ce ya labarin yaro ta sai ya ma kada samun nutsuwa bayan tafiyar ka ce alhamdulillah shi bai san nutsuwa ya shiga kabari yake da kai ya ankara da kwalisa da kwarkwasa ta mata har ta ji hankalin ya kwanci aure da ita sai bai gama yana cikin jaraba ko wanka bai yi ba tace mai gina akwai abin da ya dame ni yace menene tace wasu mutane suka bani kayan aro ina son abin kuma su yanzu don aiko ba su kayan su tace ta duwanda aka bashi aro kayan su wata zan zaka ba ki mai da musu kayan tace to ai matsala abin ya dan dade a na saboda haka na saba da shi yace to ai tunda ba har suka war miki dan dade dan ne ma kika tantance ki mai da musu tace zo aka ba mutum abu koya yake zo ka dai dole ya mayar yace kwarai tace to kai ma kai hakuri danka da Allah ya baka aro ya karbi kayan shi sai ka zo ta mata mai imani wannan yan bid'a ce ta rinka tsalle tana faduwa ka take nan tana na bari na lalace na shiga uku ga san kin bari kin lalace kin shiga uku ma kin shiga kabari to amma ta ta suna ta ku wallahi ba da dai ba ga wannan a wani bawan Allah na ce masa alhaji ali kafin ta tudu murtala shi. Allah ya masa rasuwa shugaba ne na wani majalisi cikin majalisa ahlus sunna muka je sallar jana'i a kofar gidansa wallahi na yi mamaki matarsa ita ce wa gawar wanka ta sa wa gawar da kafani lokacin da aka ɗauko gawar za a fito wasu akwai mata a cikin sai suka sa ihu suna sa ihu nan take ta tashi ta ce ku daina wannan kukan da kuke Allah ya hana idan kuna neman rahamar ubangiji ku ce Allah ka ji kan baban su fiya wallahi daga inda nake tsaye nake jin tana yi wa matan wa'azi kai ku ce Allahu akbar wannan ya nuna amfanin hakuri da cijiya da jurewa wanda shine babban abin da ake so kai ka zama mai hakuri a duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya dora maka jarama ya ku bayan Allah ana nuna ma lokacin da ya kamata in tsaya yayi kuma abubuwan da ya kamata mu tattauna akan su akan hakuri ko rabi ba mu samu damar tattaunawa